Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Laraba tara ga watan Fabrairun shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce za a iya shafe wasu watanni kafin a warware rikicin Ukraine. An koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin Iran da Amurka game da farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Kasar Sin ta gayyaci karin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics tana mai ba da misali da nasarorin da aka samu wajen daukar matakan kula da gasar. To kadin labaran duniyar kenan. A cikin shirin har ila yau za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta tabbatar da samun wani nau'in gurbataccen man fetur da ya kai ga gidajen man wasu manyan biranen kasar. to kowane mataki hukumomin kasar suka dauka to da muka ji labari sai muka ce to dukkan jiragen ruwan da suka shigo a tsaida su wanda ya zo daga wannan kamfani sannan kuma duk wanda aka sa cikin depo depo da ake aje mai a Lagos da Calabar da Port Harcourt kada a hitar da shi cikin motoci a bar a aje shi amma kafin ma mu yi wannan ya dan fito kaɗan. Hukumomin jihar Nejan Najeriya su tabbatar da mutuwar akalla mutum shida a wasu sabbin hare-hare da 'yan fashin daji suka kai karamar hukumar Mariga da ke jihar. Sun shiga gida-gida sun kashe yara guda biyu sun shiga boka sun kwashi mutane sun je kasuwan garaba sun kashe mana yara hudu matasa a yau din nan da nake magana da kai sun shiga can gunduman gulubin bokan kuma wani kauye da ake ce ma ragada gida gida to kamar kowace ranar laraba murtala faruk sanyina zai shigo da shirinsa na baki mai yanka wuya amma kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatar an wayi gari lafiya ga cikakkun labarin duniya Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha wacce ta jibge sojoji dubu ɗari da talatin a bakin iyakarta da Ukraine. Macron ya shafe sa'o'i biyar yana magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin a birnin Moscow. Shugaban na Faransa ya ce tattaunawarsa da Putin ta taimaka wajen ganin an tabbatar babu tozarci kuma ba za a ci gaba da ruru ta tankiyar da ake yi a tsakanin Rasha da Ukraine da ƙawayen ƙasashen yamma masu goyon bayan gwamnatin birnin Kiev. Ko da yake Macron ya yarda cewa ba a kawo ƙarshen rikicin ba, yana mai cewa ta hanyar bin matakan yin barazana rasha ta yanke shawarar nuna matsin lamba a kan kasashen duniya kakakin fadar rasha ta kremlin dmitry peskov ya faɗa jiya talata cewa akwai alamun sanin ya kamata a shawarwarin da makaron ya gabatar wa putin amma kuma peskov ya yi fatali da hasashen da ake yi na cewa an warware rikicin an koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin Iran da Amurka game da farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya. Bayan da aka ɗauki hutun kwana goma, amma kuma jakadu sun yi cikakken bayani kan ko sun kusa kaiwa ga warware manyan batutuwan da suka cije ba. Wakilai sun ce ba a samu wata nasara mai yawa ba tun bayan komawa tattaunawar a watan Nuwamba. bayan da aka shafe watanni biyar a sabon zaben shugaban iran mai ra'ayin riƙau ibrahim ra'isi a cikin watan jiya aka ƙara haɓaka tattaunawar amma har yanzu akwai wasu mahimman batutuwa da ba a warware ba kuma manyan ƙasashen yamma sun ce lokaci ƙanƙani ya rage kafin shirin nukiliyar iran ya ƙara ƙarfi wanda hakan zai mayar da yarjejeniyar dakatar da shirin ta 2015 mara mahimmanci kwana goma da suka gabata ne jakadu suka koma gida su ji hukuncin da iyayen gidansu na siyasa za su yanke da nufin hanzarta aikin da aka sa a gaba yayin da jami'ai daga iran da amurka rasha sin faransa jamus birtaniya da kungiyar haɗin kan ƙasashen turai suka fara yin tarurruka jiya talata a sigogi daban-daban nan take ba a san wani ci gaba da wani matsayi a siyasance da ya haddasa samu ba Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Sin ta gayyaci ƙarin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics. Tana mai ba da misali da nasarorin da aka samu wajen ɗaukar matakan kula da gasar. Kasar Sin ta faɗa a jiya talata cewa za ta gayyaci ƙarin 'yan kallo da za su halarci gasar wasannin olympics na lokacin hunturu saboda nasarorin da ta samu wajen ɗaukar tsatsauran matakan kula da gasar a daidai farfajiyar da ta raba masu yin gasar da sauran jama'a sim bata sayar da tikitin kallon gasar ga jama'a ba saboda nuna damuwa game da yada cutar coronavirus amma sai ta zaɓi wani takaitaccen adadi na 'yan kallo waɗanda aka buƙaci da su yi biyayya ga tsatsauran matakan kula da kuma na yin rigakafin cutar. An ba da wannan sanarwar ce a wani taron manema labarai inda Huang Chun wani jami'i da ke tare da ofishin rigakafi na shawo kan cutar na masu shirya gasar ya ce an kawo ƙarshen dokar hasashen da aka yi kafin a fara gasar cewa kusan kashi talatin cikin ɗari na 'yan kallon ne za su iya halarta a wasu wuraren fafa ta gasar. Za mu kawo ƙarin 'yan kallo bisa buƙata. saboda a halin yanzu an shawo kan cutar covid-19 a cikin farfajiyar gasar a cewar mr chun to an jima kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu fara da batun man fetur a najeriya inda gwamnatin ƙasa ta tabbatar da samun wani nau'in gurɓataccen man fetur da ya shiga kasuwa shugaban kula da dokokin ma'aikatar man fetur ta najeriya malam faruk ahmed ya ce akasi aka samu har gurɓataccen man ya shiga wasu gidajen mai a ƙasar lamarin da ya jefa jama'a cikin yanayi na fargaba da matsalar karancin man na fetur kamar da za ku ji a wannan tattaunawa da suka yi da wakilinmu halima abdulra'uf a abuja abu ya faru muna labari cewa akwai matsaloli akan wani mai da ya shigo kasa to da muka ji labari da muka ci a kafin mu yi magana a gaya ma jama'a kada a da hankali ba sai mun bincika mun gano shin gaskiya abin to da muka duba sai muka ga cewa akwai wasu irin yan sinadarin da ake sa cikin man fetur to shine muka duba muka gani cewa akwai wani da aka saka wanda bai kamata a sa ba saboda dama ba mu neman shi don kama a ce ka je ka je ka je ka sayi kwalbar ruwa ne ka ce zaka duba ko tana da kalanzir ko wanda kwalba ka bude ka gani ba haka don ka je sayan ruwa ka san zaka sayi ruwa ne wannan ma da aka kawo fetur din mun doka kamar eh, da ake kawo shi ashe waɗannan waɗanda suka kawo shi sun dan ƙara wannan ne a ciki wanda kuma ya ɗan yawa to da muka ji labari sai muka ce to dukkan jiragen ruwan da suka shigo a tsaida su wanda ya zo daga wannan kamfani sannan kuma duk wanda aka sa cikin dafo depo da ake aje mai a Lagos da Calabar da Port Harcourt kada a hitar da shi cikin motoci a aje shi amma kafin ganin ma mu yi wannan ya fito kaɗan to wanda suka fito din suka shiga gidan mai muka gira masu man muka ce za Allah ka su na sayarwa saboda akwai wani dan gurbataccen da aka sa baya da yawa amma tunda ya riga ya shigo kasuwa to kin ga shine ya zama matsala to abin da muka yi ta dokan matakai mu tabbatar da cewa jiragen ruwa suka zo an tsaida su kamar jiragen ruwa guda hudu ne sun fi haka amma dai guda hudu ne muka aka suka riga suka shigo kafin a tsaida su to muka tsaida su muka ce to su ma to akwai cikin waɗannan ma akwai wanda aka maida aka ce kada su da su koma da shi to wanda suka din ne shine kalilan da ya shigo cikin kasuwa shine yasa muka samu matsala amma duk da wannan matsalan ba wai ko ina bane fa mutane su kwantar da hankalinsu don yawancin man da ke ciki mai mai na kwarai ne kuma duk eh, gidajen man da suka aka ga ba sa sai da mai ba wai don suna gurbatacce bane amma saboda mun ce a'a kada a kawo sai wanda ke da kyau to da suka sai da man da suke da shi suna jiran sai mota sun zo daga Lagos saboda ga da iko zuwa nan wajen kwana uku kwana hudu mota kai kafin ta taho saboda shine aka samu wannan dan matsalan na cewa dan rashin mai sannan kuma mutane sun tada hankalinsu to shine sakuwa na sauri ya cika motar shi amma amma ya kamata ya kwantar da hankali saboda akwai mai kamfanin NNPC sun tashi tsaye suna nan suna ta shigowa da mai a cikin jirage na kwarai kuma ana shigowa motoci kuma mutanen mu na masu manyan motoci suna nan suna ɗauka suna kawo arewa su da sauran jihohin ƙasar nan. To ton ton kama kowane jirgi yana ɗaukan ton dubu talatin to kuma a ce cikin jirgi guda da ke dubu talatin kila a ce misali dubu uku ne yake gurɓatacce to ai tun da dubu uku ne ai ko ɗaya ko kaɗan ne ma dai ya riga ya shiga kasuwa shi ne sai matsala amma dai gaskiya abin da ya ya shigo wanda baya da kyau ba wai yawa ke gare shi saboda kawai ya riga ya shiga kasuwa to shi kamfanin mun riga mun gano wani kamfani kuma shine muhimmin abu an gano wane ne sannan kuma su ma'aikata NNPC ta kasa sun ce su za su duba harkan kasuwancin da suka yi yarjejeniyar kasuwanci za su dauke mataki kan wani amma mu yan dokan gidan man fetur mu mun ce za mu dauke mataki kan wanda ya shigo da shi shi kuma matakin bai kamata ya faɗi ba yanzu saboda har yanzu muna nan muna ƙara bincike amma in Allah da wadakin za mu ɗauka kowa da sani don za mu faɗi cewa ga matakin da muka ɗauka akan wannan kamfanin shugaban kula da dokokin ma'aikatar man fetur a najeriya malam faruk ahmed kenan to ana dai tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu Wani kamfanin kasar Sweden mai kula da babbar motar da ta fashe sannan ta kashe mutane sha uku a watan da ya gabata yayin da take tafiya zuwa gudanar da aikin haƙar gwal na ƙasa da ƙasa a Ghana ta keta dokar ajiya da kuma sufuri kuma an ci tararsu ta kuɗi dala miliyan shida a cewar ma'aikatar filaye motar dakon kayan tana ɗauke da abubuwan fashewa ne mallakin wani kamfanin madrid na maxim corp wanda za ta kai wajen haƙar gwal a cirano mallakin king cross gold corporation na toronto lokacin da suka yi karo da mai babur sannan ta kama da wuta ta kuma fashe inda ta yi raga-raga da gefen hanya sannan ta raunata mutane ɗari. a cikin jawabin maxam na farko tun bayan aukuwar lamarin a 20 ga watan janairu sun ki amincewa da ɗaukar nauyi sannan sun ɗaura alhakin hakan kan ɗan gwangilar gida da aka nemi jin ta bakin athens wanda cikakken sunansa Athan Transport Service kamfanin sufurin ya ki amincewa ya yi magana. A halin da ake ciki kuma a Madagaskar adadin waɗanda suka mutu ya haura zuwa 29 a wata sabuwar guguwa da ta auku a ranar Talata yayin da mazauna garin da guguwar ta ɓarnata gidajensu ke ƙoƙarin gyara ko kuma sake gina gidajen wucin gadi da karare da itacen dabino da mahaukaciyar iskar ta lalata. Guguwar Batsirai ta ratsa zuwa tsibirin tekun Indiya a yammacin ranar Asabar inda ta doki gabar tekun kudu maso gabas ne har zuwa yammacin ranar Lahadi. Guguwar ta raba mutane 91,000 da mahallansu bisa ga lafazin hukumar bada agaji ta jiha. Wannan ita ce guguwa ta biyu mafi muni da ta auku cikin mako biyu bayan guguwar Ana da ta kashe mutane 55 da kuma kora wasu 130 zuwa wurare daban-daban a arewacin kasar. A gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bar mu leƙa batun tsaro a jihar Neja har ila yau a Najeriya. Inda rautani daga jihar ke cewa akalla mutum shida ne suka mutu sakamakon wasu hare-hare da 'yan bindiga suka kai a jihar wacce ke arewacin kasar daga mina ga rahoton da mustapha nasir batsari ya aiko mana akalla mutane shida ne suka mutu a sakamakon wasu hare-haren da 'yan bindiga suka kai a jihar neja da ke arewacin najeriya Hare-haren dai da 'yan fashin dajin suka kai a ƙaramar hukumar Mariga ya yi sanadiyar jikkata mutane da dama da kuma yin garkuwa da wasu mutanen sannan da fasa shagunan jama'a da kuma ƙona gidajen mutane a garuruwan gulbin boka da ragada da kuma garin kasuwar garba. kamar yadda wani tsohon dan majalisar dokokin jihar Niger dan asalin yankin honorable Usman Musa kasuwar Garba ya yi ƙarin bayani. gida-gida sun kashe yara guda biyu sun shiga wulin boka sun kwashi mutane sun je kasuwan garba sun kashe mana yara hudu matasa a yau din nan da nake magana da kai sun shiga can gunduman gulubin bokan kuma wani kauye da ake ce maragada gida gida su yi kana magana yanzu kenan wajen mutum shida kenan ka lissafa an kashe kwarangas na'am to yanzu me kuke so a yi a marigan yanzu ni yanzu babban abin da ke damuwa da ni shine mu ma kamar ma ba a san ma cikin wahala ba lahi da la ilaha illa huwa wallahi tallahi a marigan local government yanzu magana nake gaya maka an ga daga kwatankwaro district ina kenan gari hudu kawai suka rage kacal daga kwatan kwar gari sai mangwaro sai kasuwan garba sai wamba bayan nan ba inda jama'a suke. ta kokarin samun karin haske daga rundunar 'yan sandan jihar niger akan wannan sabon hari ya ci tura to amma gwamnatin jihar niger ta tabbatar da aukuwar lamarin kuma ta ce tana kokarin shawo kan wannan matsala in ji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane. Gwamnati tana ɗauka matakan da ya kamata amma ba mu so mu yi dogon bayani saboda har yanzu suna nan cikin riga za mu bari sai mun ga abin da ya gabata zuwa gobe. Bayanai na nuna har akwai rasa rayuka kusan mutum biyar. Yasa na ce ba mu da cikakken bayani tun da ke kasan jama'an tsaro yanzu kowa yana kokarin ya ga menene matakan da aka ɗauka tun da har yanzu suna cikin marigadin ɗaukar ganin ba wasu wuce ba Tun bayan da gwamnatin Najeriya ta ayyana cewa sojojin Najeriya za su auka wa 'yan ta'addan dajin da ke cin karansu ba babbaka a jihar Niger a cikin watan Janairun da ya gabata. 'Yan bindigar suka ƙara zafafa hare-haren nasu a sassa daban-daban na jihar Niger. Al'amarin da ke jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali. da kuma yin gudun hijira domin neman tsira da rayukansu. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha yanzu kuma ga wannan somin taɓin. Wallahi Nijar babu demokarasiya tun dai akwai bambanci a wajen koti. Ya kamata wanda ya dauki arzikinmu ya kwashe arzikinmu an gano ya kwashe arzikinmu ya kamata a kai shi wajen koti. Amma ba a nan ga yi wannan. Bayan wannan muna so a gaugauce mutane da aka kama dan sun son bakin mu cikin tahiyan kasa abin da ya kai mutum dari hudu suna kyan muka ce ya kamata a sake su. To idan Allah ya kai mu a shirin mu na hantsi za ku ji cikakken rahoton wanda wakilinmu Suleiman Barma ya haɗa mana daga Yamai. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a yaushe za a iya samun mu a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga murtala faruk sanyina da shirin mu na gaba baki mai yanka wuya har yanzu tana ƙasa tana dabo a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya to da yake dai ta tsaye da ranar gudanar da babban taron ta da zaben shugabanninta na ƙasa a yayin da yake nada ministan sufurin najeriya rotimi ameci a matsayin dan amanar daura mai martaba sarkin na daura ya ce mukaman sarautu da suke bayarwa ba na sayarwa ba ne jama'a assalamu alaikum duk da yake dai tuni da jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta tsaye da ranar 26 ga watan nan na fabrairu domin gudanar da babban taronta da kuma zaben shugabanninta na ƙasa har yanzu ba a kai ga warware tankiya ba tsakanin bangarori masu adawa da juna a cikin jam'iyyar a wasu jihohin ƙasar rahotanni sun bayyana cewa da alama duk da kokarin kwamitin sulhu na ƙasa da jam'iyyar ta kafa a ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar nasarawa abdullahi adamu Na sasanta rikice-rikicen shugabanci da suka dabaibaye jam'iyyar a matakin jihohi har kawo yanzu ba sami cimma daidaito ba a wasu jihohin yayin da a wasu kuma tuni da aka garza ya kotu to shin anya jam'iyyar bata makara ba kuma wannan cece kucen ba zai shafi babban taron na jam'iyyar da aka jima ana jiran gudanar da shi ba kuwa salihu mustapha turakin ilori wani babban jigo ne kuma ɗaya daga cikin masu takarar shugabancin jam'iyyar ta apc na ƙasa a ina ai na ɗaya kasan jami'an apc take gwamnati kuma akwai aiki a hannunmu yanzu haka kuma zan iya tabbatar wai ba mu da wani fargaba wai za a yi wani rigima ko kuma ba za a gama wannan taron da za mu yi a cikin nasara ba domin akwai kwamiti da aka kafa yanzu da tsohon gwamnan nasarawa his excellency senator abdullahi adamu yana chairman din wannan kwamiti ɗin. kwamiti din nan sun yi aiki sun yi nisa kuma sun yi nasara domin na san jihohi da yawa da yake wai da ana ganin suna da dan kurufe-kurufe kuma suna da dan problem tsakaninsu sun yi abin da ana ce reconciliation an zo an samu sulhu tsakanin mutane an hada kawunan mutane to irin wannan abubuwa nasarar da aka samu daga ita ma ita ne ma za a tafi ita convention din kuma a yi convention din nan lamun lafiya a gama kuma 'yan adawa za su yi mamaki yadda za mu fito domin mu a ganinmu yadda shi mai gidanmu shugaban muhammadu buhari yadda yake gudanarwa da ayyukan gwamnati mun gan mun koyo kuma muna ganin da shugabancinsa dole apc din ta gyaru kuma mu haɗa kai domin in ka tuna ma kwanakin baya ya faɗa ya ce in ba mu haɗa kan wannan juna ba to za mu sha mamaki ai wannan ya gama maganan kuma akan wannan maganan da ya faɗa ma shi yasa gan kowa yanzu ya tashi tsaye ana abubuwan yadda ya kamata kowa ya kai zuciya nesa yanzu abin da muka sa gaba shine yadda za mu yi nasara jam'iyyar apc ta fuskanci kalubale sosai ah, a baya musamman na shugabanci da sauransu kamar yadda muka faɗa wanda ya yi sanadiyar rasa dukkan kujerun da aka zaɓa a jihar zamfara haka kuma ta eh, rasa gwamna a jihar edo ta kuma rasa wasu abubuwa da dai sauran wasu kalubale da take fuskanta idan allah ya baka mulki ya baka shugabancin wannan jam'iyya ta ƙasa menene za ka mai da hankali a kai na ganin cewa watakila ka magance matsalolin da jam'iyyar take fuskanta na ɗaya in allah ya ba da sa na zama shugaban wannan jami'a abin da zan fara yi shine duk abin da za a yi a jami'ance dole a dinga shawara da mutane domin rashin shawara da mutane shi yake kawo duk irin wannan rigingimu rigingimu nan na ɗaya kenan na biyu zan yi ƙoƙari in gan wai jami'a ta kafa internal democracy ba bambanci tsakanin mutane domin duk lokacin da ya kewaye kana kama karya din nan a jam'iyya shine kuma zai kawo maka matsala domin jam'iyya ko siyasa harkar mutane ce dole ka yi da mutane a bar mutane su shigo jam'iyya kuma a yi da mutane domin in ka fito neman koriyansu ai da mutanen ne za ka yi ba da dabbobi ba ko aljannu ba amma kana wannan magana akwai wata 'yan matsala da ta shigo daga baya-bayan nan inda zaka ga gwamnoni kamar yanzu sun fi karfi ko kuma su ne suke da iko da jam'iyya kusan wannan ne abin da ma ya kara jawo matsaloli a jam'iyyar inda ake ta gwajin karfi tsakanin shugaban jam'iyya na ƙasa da kuma gwamna da ke mulki a jiharsa. sa. wannan abu mai sauki ne ka san rashin zan ce basira ko kuma zan ce rashin experience din wayansu ne yadda za su gudanar da irin in aka ba su dama milkin ko kuma daman shugabancin irin jami'an kamar apc muna da abin da ana ce nec din jami'a. a wannan nec din jami'a ana raba duk kujerun ne kowace jiya ta samu nata representative a wannan nec din akwai working committee shi yasa na gaya ma mu za mu zo mu yi shugabanci na inclusiveness na kowa da kowa ko fa a dai duk abin da za a yi a yi tare da mutane anya kada ganin jam'iyyar ka ta apc tana da tsari da kuma shirin da za ta iya fafata zaben shekara ta 2023 har ta yi nasarar gaba da rike mukamin shugaban kasa da kuma sauran wuraren da take rike da madafun iko. ai insha Allah da yadda Allah jami'an APC za ta ci gaba da irin wannan ayyuka da taimako da shugabancin president muhammadu buhari da ya kafa mana yanzu mu da za mu zo daga bayansa na gan mu ne yaran eh, gata domin ya yi aiki kuma ga sunan ana gani za mu iya mu buga kirji da gwamnatinsa karkashin shugabancin shi president muhammadu buhari mu ce ga abin da aka yi kuma mu amfani da wani abubuwa mu yi talla kuma kuma allah ya ba mu nasara a zaben 2023 mai zuwa. sau tari dai an sha zargin sarakuna a najeriya da bayar da sarautu ga hamshakan attajirai da kuma musamman 'yan siyasa domin kwaɗayin ɗan abin da ka iya sauya aljihu a yayin da su kuma waɗanda ake naɗawar ake zargin su da amfani da kuɗi wajen sayan mukaman sarautar domin biyan wasu bukatu na siyasa ko makamancin haka to sai dai a yayin da yake naɗa ministan sufuri na najeriya rotimi amaici a matsayin ɗan amanar daura mai martaba sarkin daura alhaji umar faruk umar ya ce shi kam sarautarsa ba ta sayarwa ba ce ina tabbatar muku da cewa wannan masarauta take masarautar da suke ba da farautu iri daban-daban ta arewa da yan kudu turawa ma da kowa wanda ya gaji shi a bayar da sarauta ina so kanta duk wani taron wannan wuri don ne cikin najeriya kanta da ke wannan masarauta mai kwaɗin ce ba ta da kwaɗe ko na kowa kowa ina ɗan kirji ban taɓa yin saurata ba don kuɗi ko don tsoron wani ko da wani mukami muna kwanar sarauta don cancanta da kuma taimaka a talakawa da aka ba mu amana wanda a tambaye mu abubuwa da yawa duk wanda ke kan sarkar daura in ka san kana ka san da ko bature ne za mu karrama shi ba shi tukuncin abin da ba ka gaba. Sakataren Majalisar Masarautar Daura Jafaru Bamba ya bayyana dalilan masarautar na baiwa minista a maici sarautar. Da farkon gina mutumin da ya yi sanadin samar da jami'o'in sufuri guda biyu inda sakamakon haka ake gina ɗaya a nan cikin gari daura yayin da ragowar ɗaya ake gina sa kudancin Najeriya na ɗayansu mai girma minista rotman da ya fi da aikin fadar sauran jirgin ƙasa zuwa nan daura daga birnin kano ta hanyar shimfiɗa hanyar jirgin ƙasa wacce za ta biyo ta jihar jigawa daga nan daura hanyar za ta wuce zuwa katsina da ƙarasa zuwa birnin maraɗi da gidan gwarar nijar sani na tsawa za a gina ta jirgin ƙasa ta zamani wacce za ta fushi dukkan abubuwan da ake bukata waɗannan ayyukan ci gaba za su taɓa rayuwar jama'ar mu matuƙa sakamakon haka ne a yanzu na ba mai girma bisa sufurin na Najeriya Rohima Aliki sarautar dan amanar daura. To sai dai hakan bai hana bullar wasu zarge-zarge ba musamman a kafafen sada zumunta. kan cewa baiwa mai ci sarauta na da nasaba da siyasar zaben shekara ta 2023 mai zuwa. lamarin da shi kuma ministan ya musanta bayan bayyana irin farin cikin naɗinsa da aka yi. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan kuma muka zo ga zango na ƙarshe a cikin shirin namu wato labarai a takaice. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya faɗa jiya cewa za a iya ɗaukar watanni kafin a iya warware rikicin da ya kunno kai daga Rasha wacce ta jibge sojoji dubu ɗari da talatin a bakin iyakarta da Ukraine. Macron ya shafe sa'o'i biyar yana magana da shugaban Rasha Vladimir Putin a ranar Litinin a birnin Moscow. Shugaban na Faransa ya ce tattaunawarsa da Putin ta taimaka wajen ganin an tabbatar babu tozarci kuma ba za a ci gaba da ruru ta tankiyar da ake yi a tsakanin rasha da ukraine da ƙawayen ƙasashen yamma masu goyon bayan gwamnatin birnin kiev ko da yake makaron ya yarda cewa ba a kawo ƙarshen rikicin ba yana mai cewa ta hanyar bin matakan yin barazana rasha ta yanke shawarar nuna matsin lamba akan ƙasashen duniya Kakakin fadar Rasha ta Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa jiya talata cewa akwai alamun sanin ya kamata a shawarwarin da makaron ya gabatar wa Putin, amma kuma Peskov ya yi fatali da hasashen da ake yi na cewa an warware rikicin. An koma teburin tattaunawar bayan fage tsakanin Iran da Amurka game da farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da manyan kasashen duniya. bayan da aka ɗauki hutun kwana goma amma kuma jakadu sun yi cikakken bayani kan ko sun kusa kaiwa ga warware manyan batutuwan da suka cije ba wakilai sun ce ba a samu wata nasara mai yawa ba tun bayan komawa tattaunawar a watan nuwamba bayan da aka shafe watanni biyar a sabon zaben shugaban iran mai ra'ayin riƙau ibrahim ra'isi A cikin watan jiya aka ƙara haɓaka tattaunawar, amma har yanzu akwai wasu mahimman batutuwa da ba a warware ba, kuma manyan ƙasashen yamma sun ce lokaci ƙanƙani ya rage kafin shirin nukiliyar Iran ya ƙara ƙarfi, wanda hakan zai mayar da yarjejeniyar dakatar da shirin ta 2015 mara mahimmanci. Kwana goma da suka gabata ne jakadu suka koma gida. su ji hukuncin da iyayen gidansu na siyasa za su yanke da nufin hanzarta aikin da aka sa a gaba yayin da jami'ai daga Iran da Amurka, Rasha, Sin, Faransa, Jamus, Birtaniya da kungiyar haɗin kan ƙasashen Turai suka fara yin tarurruka jiya talata a sigogi daban-daban nan take. Ba a san wani ci gaba da wani matsayi a siyasance da ya haddasa samu ba. Labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Sin ta gayyaci ƙarin jama'a zuwa halartar gasar wasannin Olympics. tana mai ba da misali da nasarorin da aka samu wajen ɗaukar matakan kula da gasar ƙasar sin ta faɗa a jiya talata cewa za ta gayyaci ƙarin 'yan kallo da za su halarci gasar wasannin olympics na lokacin hunturu saboda nasarorin da ta samu wajen ɗaukar tsatsauran matakan kula da gasar a daidai farfajiyar da ta raba masu yin gasar da sauran jama'a To masu sauraro da aka makawo karshen shirin nam a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Bakwai kina agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin ita Hanifa Kabir Isa wacce ta ni gabatarwa da Solomon Abu da haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin mu na hantsi idan Allah ya kai mu.